a gaskiya na yi mamakin da na ga katin da lokaci guda daman ba wasan ka bane bana yi ina son ka kawai shashin ka ne yake bani haushi <coughs> ni kaina ina mamaki da inda nake jina to amma ba abin mamaki ba ne in allah subhanahu wa ta'ala ya so shirya ka ba mai wuya ba ne sannan babu abin da yake sa mutum ya zama mutum mutum ya zama wane ne illa ilimi da tarbiyya idan in rasa waɗannan abubuwa wallahi tallahi ne makaico sannan ni kaina abin yana bani mamaki wai yau ni nake yi wa mutane faɗa ta hanyar nasiha da gaya musu ga yadda ya kamata su bi rayuwarsu ta yi daɗi ta yi mutunci wai yau ni nake faɗi to in allah iso ka da rahamarsa to wallahi layi ko fafaroma ne kai za ka iya musulunta ka shiga rahamarsa don haka karki damu wannan ba komai ba ne ba kuma insha allahu iya daidai shari'ar musulunci da addinin musulunci za mu zauna da ke tun daga yanzu kan mu aure kafin Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu gidan aure gidan sunna kuma Allah ya duk wata tarbiyya tunda mu mun gani kuma mun ji a jikin mu mun yi to dole 'ya'yanmu za su kasance masu tarbiyya kuma Allah ubangiji ya taya mu tarbiyya ba wai kanmu ba dan haka karki da mu ba komai bane ba ba wani abu kuma ki sani abin da sa nake faɗa wannan ko ga 'ya'yanmu ko ga wani abu a'a duk iyayen da ba su ba wa 'ya'yansu tarbiyya ba suka koma lahira inga da masu mulki da iyaye ranar gobe kiyama amana ce ga ubangiji duk wanda bai adalci kuma ya nuna musu hanya madaidaiciya ta farki na garba to ranar gobe kiyama za su sha tambayoyin da ya fi na kabari ki manta da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce dukkan masu kiwo ababen tambaya ne a kan abin da suka kiwon nan mu kuma 'ya'ya ababen kiwo ne ga iyayenmu don haka dole mu ma mu ba su haɗin kai wajen su kiwon nan namu mai kyau to alhamdulillah na gode wa Allah da ya bani miji kamar ka kaga zan samu nutsuwa har mu samu da zamu mu tarbiyyatar da ƴaƴanmu gaskiya ne ba komai Allah ya huce mana gaba na gode sai? yau ke zan ba wannan sallolin fa da na gaya miki ki riƙa yi mm, waraka ce na gode shige da su umma dan yi sai kan watan nawa na ji daɗin an kiran da kai na aike da ni a ɗan ise na ji daɗi a kan aikin da ne maka aka kirawo ka kasu. saboda musgunawar da kake wa abokan zamanka kai kuma ba aure ne da kai ba amma kana ciki kana yin abubuwan da ya zama na tabara daga kai sai gajeren wando kuma har kaɗa kaɗa ma za ka sawa kana yin rawa kuma ka ji tsoron Allah ka san haƙƙin makotaka ka kuma kiyaye haƙƙin makotaka saboda makotaka muhimmiya a baci wacce Allah ya faɗi ta a cikin alƙur'ani da kuma da fatan zai zamanto cewa za ka yi amfani da abin da zai gaya maka kuma ka sani makoci dan uwa ne kuma zama kwata-kwata bai dace da zaman ka a cikin gidan nan ba illa kawai ka fita cikin gidan nan ka je ka kama wani wajen shago ka kama ka zauna shine kawai yafi akwai hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa bai yi tsammanin cewa zai bar duniya ba Allah bai saukar da wata aya ba wacce makoci zai gaji makoci dan uwansa ba saboda muhimmancin makotara ka yi haƙuri ka yi haƙuri ba kuka za ka yi ba na gode da nema da siya. ai ba na ce illa da tun da kake ka daina kuma za ka kiyaye Allah ya sa in kiyaye kuma ka daina daina kuka 来，今天。我弄这么样健身，你去还硬是去挨欺负我。 mun jiran sa jiran sa ba za ka yi ba da kuma salamu alaikum da kuma sallah malai sai lafiya kalau Allah lafiya lau yawa sannan ana ana hutawa wallahi ana nan wai ina jiran malam balami Allah sarki yawa Allah sarki Allah sarki Allah sarki ka san sha'anin rayuwa wallahi to shine da nazo da nemi afuwa da dan Allah a yafe min a yafe ma game da me fa ka san sharrin shedan tamfan nan ko ba zan ƙara shirin ta ba. Kai mai gida, ka gyara ta ka ɗaga ta ka ta. Dan ƙara ta kaɗan. To ni fa zan fita. To mai gida kuma ina ta ma maganar kuɗin cefane ta yi shiru ka ƙyale. Na ga miki hakuri za ki yan dabarun nan naku na mata da aka saba. Kaga mai gida kullum fa dabarun nan yin shi nake a wannan gidan kullum fa. Kaga shi ma ɗan filani da matan shi kullum ƙanshin abinci tashi yake kala-kala. daban-daban ma kai mai gida kullum babu kullum babu Yeah. lafiya kullum ka shigo gidan nan ka dinga ka dinga kallo na kenan kana kallon daki wallahi ba daki nake kallo ba ai na cikin daki nake kallo kenan to ban gane ba ba za ki gane ba ne eh san ba za ki gane ba ne kin san ita rayuwa da ce gani ke ba ki karanta lokaci ba amma ba za ki gane ba eh yanzu kamar ki ya kamata a ce ana gaddama da kika furce ne fi sabilillahi kuma gaskiya ba kace kana sauraron abin da nake da mijina kana sauraron mu ai tausayin ki nake ji mace mai diri irin naki a ce ya wai tana ce ku da mijinta akan abin da bai kai ya kawo ba nawa kuke ci anan fi sabilillahi ai bai kamata ba kuma gaskiya ba saboda haka abin da nake so da ke yanzu na san kina bukatar irin wayannan you see <laughs> juice <laughs> to rike wannan irin wayannan in dai zaki yi biyayya ga abin da nake so ki ringa karba kenan Allah ba ka kautawa ai ni ina neman idan in ci in sha in kastura kuma in ba ire-ire saboda ka in da ki bani haɗin kai to irin wayannan ki ringa karba kenan duk lokacin da kin gane eh. ba komai ki rike wannan din eh, za mu haɗu eh, za mu haɗu ba komai To yaya, na ga gida ba kowa. Na gani. Safiya A tafi wannan. Ta. Mu yi ciki. Eh. Ayya, ayya, kinga daga kaina. zuwa kan dan fulani zuwa kan mijinki na san lokacin shiga kowa na san lokacin fitan kowa Allah saboda haka mu shiga shiga Ana ya, Ana ya. ka sa abin da nake so da kai wannan tsakaninka da ubangiji ne ni kuma wannan kaje ni na san tsakanina da iyalina wannan kaje kawai ba wani abu da zan iya mani kuma daga wajen malam nake Allah ne min nasiya da mai abuwa da Allah ga ga ga ga ba ta ita bi ga dan fulani eh ne abin da na yanke ma yanzu gaba daya eh. yanzu ma da wajen da nake eh. na sa a daga yin wani shago zan bar wannan gidan ma saboda karshe ɗan ya sace tasiri a tsakanin ma ma baka tashi ba mu muna da niyyar tashi bar maka gida wannan ruwanka ne ni kuma tsakanina da iyalina wancan ne kawai ka tashi ka ci da Allah da haka min da ga ni ba abin da zan ma fa Kaje je kawai tsakaninka da ubangiji ne tunda dai duk da ka ce ba abin da za ka je ni tsakani na da iyali na kuma ni na san me ah, ba abin da ya faru wallahi ai eh, na yadda tunda ka ga ba abin da za ka kawai wallahi ba abin da aka yi eh me mace Allah ya mu da kai ji abin da ya faru tsakanin da jijiya amma ban mamaki ban zata haka kike ba wallahi duk talauci na ai ban zatan zaki ci amana ta ba wallahi Allah mai gida ka ya hakuri wallahi shirin shedan ne hakurin me zan wallahi shirin na shirin shedan wallahi shirin shedan ne gida ban zatan haka kike ba wallahi kin ban mamaki kin ban kunya ke abin da nake so da ke ki je gida sai na nemi. eh kwarai ma ku dan Allah mai gida mai gida dan Allah sai ya haƙuri wayo Allah na shiga uku na cuci kaina wayo ni Allah mai gida wayo Allah na zalunci kaina na cuci kaina wallahi